بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Lahadi. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai kamar yadda kuka saba za kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar ma a yau tare da Mustapha Adam. Daga nan sai mu kawo muku shirin na muryar masu ware wanda Hassan Barka ya saba gabatarwa. Shirin nan na shiriyar Alƙur'ani an tafi tare da Sheikh Abdulkadir Mubarak.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. An kafa gwamnatin riƙon ƙwarya a ƙasar Burkina Faso. gwamnatin ukraine ta ce ba wani ci gaba a tattaunawa zagaye na biyu da aka yi da kasar rasha sannan za ku ji cewa iran da hukumar iaea e na tattaunawa domin warware batutuwan da suke da sabani a kansu yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar burkina faso na rikon kwarya paul henry damiba ya kafa gwamnatin rikon kuriya wacce ta kunshi hadda ministan tsaron gwamnatin da ta shuɗe wato shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa a ranar laraba da ta gabata ce da aka rantsar da damiba a matsayin shugaban ƙasa na rikon ƙwarya na ƙasar burkina faso na tsawon shekaru uku sojojin ƙasar da sun kwace mulki ne a cikin watan janairun da ya gabata inda suke cewa taɓarɓarin harkokin tsaron ƙasar ne ya ba su haushi har suka ga ya kamata su shiga don wato ceto ƙasar daga irin halin da ta shiga ciki sabuwar gwamnatin da shugaban ya kafa a jiya dai ta kunshi ministoci 25 daga cikinsu har da tsohon ministan tsaron gwamnatin da ta shuɗe wato janar barthelemy simpore a ranar alhamis da ta gabata ce da shugaban ya nada albert odrago a matsayin shugaban gwamnati ko kuma firayim minista na gwamnatin riƙon ƙwarya gwamnatin kasar ukraine ta ba da sanarwar cewa babu wani ci gaba a tattaunawan tsagaita budewa juna wuta tsakanin kasar kuma kasar rasha amma za a koma kan teburin tattaunawa a gobe litinin ministan harkokin wajen kasar rasha sagai lafrov ya bayyana cewa kokarin da shugaban kasar ukraine ya yi na neman taimakon kungiyar tsaro ta nato a yakin da ke faruwa a kasar ya jinkirta samun haɗin kan rasha a tattaunawa guda biyu da aka gudanar a kwanakin da suka gabata yau ne ake shiga kwana ta goma sha ɗaya da fara yakin bayan da shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya shelanta yaƙi na musamman akan ƙasar ukraine da nufin kare jamhurori biyu wato donetsk da kuma lugansk da suka balle daga ƙasar da kuma hana ƙasar ta ukraine shiga ƙungiyar tsaro ta nato wanda ta ce babbar barazana ce ga tsaron ƙasarsa shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya fara wata ziyara a nan birnin tehran mai manufar warware sabanin da ke tsakaninta da bangaren tehran wannan ita ce dai ziyara ta uku da rafael grossi yake zuwa nan birnin tehran ƙarƙashin sabuwar gwamnatin shugaba ra'isi yayin ziyarar dai mr grossi ya gana da takwaransa na ƙasar iran muhammad islami inda suka jagoranci wani taron manema labarai islami ya buƙaci hukumar iaea e da ta ba da haɗin kai a fuskokin siyasa a nashi ɓangaren grossi ya ce ya kasance yana tattaunawa da tukuransa na ƙasar iran akai-akai amma ɓangarorin biyu suna da saɓani kan wasu batutuwa amma za su ci gaba da aiki tare domin ganin sun warware matsalolin ziyara ta mr grossi ya kawo nan teran da ta zo ne a daidai lokacin da ake tattauna a birnin vienna na ƙasar austria da nufin ceto yarjejeniyar nukiliya ƙasar iran ta 2015 wacce aka fi sani da jcpoa kuma a cewarsa idan iran da hukumar iaea e ba su cimma matsaya ba zai yi wuya a cimma wani abu a tattaunan da ke gudana a halin yanzu a birnin vienna na ƙasar austria na sake farfado da yarjejeniyar jcpoa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaba vladimir putin na kasar rasha ya gargadi duniya da cewa duk wata ƙasa da ta saka dokar hana shawagin jiragen sama ƙasar ukraine tana nufin ta shiga yakin ukraine kenan shugaban rasha ya bayyana haka ne yayin da yake wani jawabi inda yake cewa za mu ɗauki duk wani mataki da aka ɗauka ta wannan hanyar a matsayin shiga cikin yakin na ƙasar ukraine dama dai ƙungiyar tsaro ta nato ta ce irin wannan matakin zai iya rura wutan yaƙi zuwa wasu ƙasashen. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi ƙungiyar tsaro ta NATO kan rashin ayyana hana shawagin jiragen sama a ƙasar ta Ukraine yana mai danganta shi ga rauni da kuma rashin haɗin kai. A halin yanzu da ake ciki dai an shiga kwana na goma sha ɗaya kenan a matakin soje da ƙasar Rasha ta ɗauka kan ƙasar ukraine a wani mataki da ta ce na kakkaɓo ƙasar ne daga halin sojojin nazi sai dai matakin ya jawo a ƙasar rasha takunkuman tattalin arziki masu yawa daga ƙasashen turai da kuma amurka gwamnatin kasar mali ta ba da sanarwar cewa sojoji 27 da 'yan ta'adda 70 ne suka mutu yayin wani hari da aka kai wa sojojin kasar ta mali a sansanin mondoro na yankin tsakiyar kasar sanarwar da gwamnatin ta fitar a ranar juma'a ta ruwaito cewa an kai wani hari mai muni a sansanin ta hanyar amfani da motocin da suke dauke da bama-bamai a safiyar juma'a labarin ya bayyana cewa wannan harin ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 27 da jikata wasu 33 sai dai wasu bakwai kuma sun bace baya ga kayakin yaƙi da aka lalata a sansanin a cewar sanarwar dakarun musamman da aka tura yankin cikin gaggawa sun kashe 'yan ta'adda 27 a safiyar juma'a sannan 23 da yammacin ranar tun daga shekara ta 2012 ne dai kasar mali ke fama da irin wa'annan matsaloli na tsaro masu nasaba da gungun kungiyoyin 'yan ta'adda wa'anda suke ikirarin jihadi masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya bar mu kawo muku shirin nan na muleka jaridunmu na yau leƙa jaridunmu na yau. To ba tare bata lokaci bar mu leƙa Najeriya domin kawo muku jiyan da ake bugawa a tare ta Najeriya da irin kan labaran da suka fi mai da hankali a kai. Da farko za mu fara da jaridan nan ta Premium Times in ta kawo labari mai nuna cewa gwamnatin Buhari ta ce wa malaman jami'o'i ba ta da kuɗin za ta iya biyan bukatunsu bayan alƙawura da gwamnatin tarayya ta sha yi wa ƙungiyar malaman jami'o'i a ƙasa asu cewa za ta biya bukatunsu domin su daina yajin aiki to yanzu dai komai ya zo ƙarshe inda gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa ba ta da kuɗaɗe da za ta iya biya wa malaman jami'an bukatun da suke nema daga wurinta ministan kwadago chris ingige shi ne bayyana haka yayin da gidan talabijin ɗin channel tv ya hira da shi a makon da ya gabata kafin tafiya asu yajin aiki makonni biyu suka gabata Ƙungiyar ta ce duk da alwashi da alƙawarin da gwamnatin tarayya ta ɗauka baya-bayan nan da masu shiga tsakani suka yi har da shugaban ɓangaren addinai sun sa baki har yau gwamnati ba ta cika alƙawari ko da ɗaya daga cikin abin da ta musu alƙawari ba. Ya ce idan ba a manta ba bayan an shiga tsakani cikin watan Janairun da ya gabata asu ta ce idan malaman jami'i suka sake tafiya yajin aiki to a tuhumi Buhari shine bai cika alƙawari ba. babba daga cin alkawuran da har yau aka kasa cikawa asu shine wanda gwamnatin tarayya ta ɗauka a rubuce cewa za a aiwatar da shi kuma ta sa hannu tun a shekara ta tara. asu ta soki gwamnati da ya musu wasa da hankali wajen ƙin biyan alawus to sai kuma jaridar leadership irin ta kawo labarin cewa majalisa ta yarda a canza sunan karamar hukumar kunci a kano ba ta yarda a canza sunan hukumar karamar hukumar balikin ladi ta filato ba a lura duk kudurin da masar dattawa ta amince da shi idan masar tarayya ba ta amince ba to za a jefa shi ne a kwandon shara haka duk kudurin da gyaran doka da majalisar tarayya ta amince da shi amma masar dattawa ba ta amince da shi ba shi ma a kwandon shara ake jefa shi an amince da kudurin baiwa ƙananan hukumomi 774 'yancin cin gashin kan karɓar su kai tsaye an amince da kudurin baiwa ƙananan hukumomi 'yancin tafiyar da mulki ba tare da katsalandan ga gwamnonin jiha ba an amince da kudurin a canza sunayen karamar hukumar appo ta arewa da appo ta kudu a jihar ebonyi a amince a canza sunan karamar hukumar kunci ta jihar kano amince a canza sunan karamar hukumar ibado ta arewa da ibado ta kudu a jihar ogun da dai sauransu to sai kuma jaridar freeman times sun taka labarin cewa bari mu leƙa jaridar nan ta daily trust sun taka labarin cewa saudiya ta janye shingen da ta hana 'yan najeriya shiga ƙasar ta yin umara mahukumta a ƙasar saudiya sun cire takunkumin da ya hana 'yan najeriya shiga kasar saboda covid-19 To a matsayin labari na ƙarshe da za mu lalubo a jaridar Ghanaian Graphics shine ta kawo labarin cewa shugaban ƙasar Ghana ya yi kira ga masu ruwa da tsaki da su gaggauta kawo mafita ga matsalar tsadar gidajen zama a faɗin ƙasar. Nana kufa Ado ya faɗi cewa ya lura cewa kuɗin gida kamar mai ɗaki uku zuwa hudu a gabashin Legon da ke birnin Accra ya isa ka ta fara gida a irin ƙasashe da suka samu ci gaba kamar irin Amurka. Ya ce ba za mu ci gaba da ido sa ido muna kallo ana amfani da wato tsarin gine-gine da taimakawa da ke taimakawa wajen tsadar gidaje ba shugaban ya faɗa hakan ne a taron da ya da ƙungiyar masu gine-gine a ƙasar inda ya kira gare su da su gina gidaje masu na masu karamin ƙarfi yadda talaka zai iya saya ya yi amfani da shi to ma saurare da yake lokacin da aka ɗirma shirin ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan kuma an nake cewa a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a sashi nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban da suka shafi wannan yanki na yammacin asiya da kuma fagen siyasar duniya to a yau za mu dubi ne kan fargabar da duniya ta tsunduma a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata daga barkewar yakin rasha da ukraine bayan da shugaban kasar ta rasha ya ba da umarnin dakarun da ke kula da makaman nukiliya na kasarsa da su kasance cikin shirin kota kwana da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kwanaki kaɗan da sojojin ƙasar rasha suka fara kai hari a kan ƙasar ukraine shugaban ƙasar ta rasha vladimir putin ya sanar da cewa ya baiwa sojojinsa umarnin su fara kakkaɓe wa makaman nukiliyar ƙasa ƙura domin su zama cikin shirin kota kwana wannan magana daga bakin shugaban ƙasar ta rasha wacce ita ce a gaba wajen yawan makaman nukiliya a duniya ya sa cikin duniya musamman turawa da amurka ya fara ɗoran ruwa dalilai da dama suka sa haka na farko dai dukkanin abokan gaban rasha daga kan amurka da kasashen da ke cikin kungiyar jejeniyar tsaro ta nato sun san cewa idan aka haɗa nasu makaman kakaf a wuri ɗin nukiliya da ba su wuce rabin wanda rashin ta mallaka ba to ko me yasa shugaban ƙasar ta rasha ya yi wannan magana mai hatsari a wannan lokaci a wani taro na manema labaru da shugaban ƙasar ta rasha ya yi a wannan rana ta asabar ya bayyana cewa tun fari ɗaukar mataki da yanke hukuncin shiga yaƙi domin kwance ɗamarar yaƙi ta ƙasar ukraine da kawo ƙarshen 'yan nazi masu mulkin ƙasar ba abu ne da ya kasance cikin sauƙi a wajensa ba putin wanda yake magana da ma'aikatan kamfanin jirgin sama na ƙasar ta rashiya ce tun farko ya bayyana cewa shakka babu lamari ne mai matuƙar wuya putin ya ci gaba da cewa yakin da rasha take yi domin bayar da kariya ne ga al'ummanmu kuma mutanen yankin donbass ba marasa gata ba ne an kashe dubu goma sha biyu daga cikinsu a tsawon shekaru takwas amma yammacin turai ba su ce komai game da haka ba shugaban ƙasar ta rasha ya ci gaba da cewa za mu iya ɗaukar wani mataki da ba haka ba kamar sojojin rasha su rika wa mutanen yankin na dambas amma idan haka ta faru abin da zai biyo ba ne ɗaya ɓangaren na masu tsauran ra'ayi na ƙasar ukraine da yammacin turai za su ci gaba da kai musu makamai ba ta da ƙaƙƙautawa ba zai zama babu ranar ƙarewa to da ya koma magana a kan batun da ake yi na hana zirga-zirgar jiragen sama a faɗin saurin samaniyar ƙasar ukraine shugaban ƙasar tarashi ya ce yin hakan yana tattare da makoma mai hatsarin gaske ba a kan rashi da turai kaɗai ba da ma duniya baki ɗaya da ya koma yin magana a kan mayakan sa kai da ake kira su shiga cikin ƙasar ta ukraine domin yin fada da sojojin rasha shugaba vladimir putin ya ce muna sa ido muna ganin zuwan mayaka daga gabas ta tsakiya da kuma wasu kasashen turai muna sane kuma muna ji maganganun da suke fada suna amfani da mayaka masu ikirarin jihadi suna makara motoci da bama-bamai suna tunkarar sojojinmu amma duk a banza. a nan ne shugaban ƙasar ta rasha ya ba da jawabi a kan dalilin da ya sa shi ya yi maganar yakin nukiliya inda ya ce babu wanda ya mai da hankali a kan abin da ministar birtaniya ta faɗa kan cewa ƙungiyar jirgin tsaro ta nato za ta shiga yakin ƙasar ukraine hakan ya sa rasha ta ɗauki cewa abin da yake nufi shine buɗe yaƙi da ƙasar rasha putin ya ce dalilin da ya sa rasha ta sanya makamanta na nukiliya cikin halin kota kwana shine abinda ministan tsaron ƙasar ta birtaniya ta faɗa da yiwuwar shigar nato cikin yaƙin shugaban na ƙasar rasha kuma ce ƙasarsa tana da isassun sojojin da za su iya yin abin da ya kamata su yi a ƙasar ukraine ba tare da an shigar da batun nukiliya a ciki ba. to yaya tsarin tsaro da sojan ƙasar rasha yake rasha dai tana da tsarin rundunoni guda biyu na soja da ake kira na ƙoli ko kuma zaratan soja ɓangare na farko su ne da suke da alhakin takawa makiyar rasha birki da kuma ƙawayenta sannan kuma da murƙushe abokan gaba su ci ƙasa warwas daga ciki har da yin amfani da makaman nukiliya shafin intanet na ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ya ƙunshi bayanai da suke cewa zaratan sojojin rasha sun kasu gida biyu na farko su ne masu kai farmarki sai na biyu masu ba da kariya ɓangaren farko na masu kai hari suna da makamai na nukiliya da makamai masu linzami da ke isa kowace nahiya da kuma makamai masu kai bara ba tare da sun yi kuskure ba da akwai wata rundunar kuma ta wato zaratan sojoji amma ba masu makaman nukiliya ba suna da jiragen sama na yaƙi masu cin dogon zango da kuma jefa manyan bamabamai masu hatsarin gaske ta kuma ƙunshi rundunar sojarwa da jiragen ruwa masu ninkaya da makamai masu dunzami da ke kai farmaki nesa da ba su kuskure inda suka kai bara su kuwa zaratan sojoji masu baiwa rasha kariya ta sama ce tana da wato suna da na'urori masu yin gargadi idan wani hatsari ya tunkaro ƙasar rasha musamman har makamai masu linzami da kuma na'urorin rada-rada masu shaƙo ƙamshin hatsari da kuma makaman kakkaɓo makamai masu linzami da aka harbowa ƙasar rashi daga nesa waɗannan su ne rundunonin da aka san su a rasha da kuma wasu kaɗan daga makaman da ta mallaka fata shi ne allah ya kara duniya daga sharrin yakin da idan ya faru ba zai bar komai ba ya kuma kawo ƙarshen yakin da ake a ukraine da yaman da dukkan sauran kasashen duniya saboda zaman lafiya ya mamaye ko'ina to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu kaɗan ne kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Shirin nan na muryoyin masu saurari na nan tafi tare da Hassan Barka. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum bi ikwati e muryar musulunci ta haram suna na shugaba ilani kanti da shayi garkin daura ina so ku ba ni dama dangance da eh, gaishe-gaishe da muke mika na yamuwa da na arziki da farko akwai lawa alhaji abali wanda yake agadas akwai eh, abdullahi kadamari akwai eh, masu madatte akwai isu madatte akwai suraja wanda yake garin agadas ba zan manta ba da Hussein Sitar gawan kwalliya da magarin da na agwa mai faci wanda yake da magarin akwai mai Zanemi a daidaita ne wanda yake da magarin akwai Ole Toro mai isansi wanda yake da magarin akwai Zane da Alife Tifa wanda yake garin Midik. Ba zan manta da na Laitana Mamman Shehu Shef de Garin wanda yake ramfan Hawajuji a nan da magarin akwai kane na musa mai sha'i da wata wanda yake angon jego ne gobe ake suna gidansa insha Allah na masa fatan alkhairi da fatan taro zai tayi lafiya ba manta da eh, da dan fulani wanda yake nan najeriya akwai eh, sunusi abdullahi wanda yake a gadas ba manta da ilyas wanda yake a gadas Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Ina son ku bani dama na sada zumunci da 'yan uwa da amanan arziki na gaishe-gaishe. Farko ina gaida babban abokina Malam Ibrahima Haruna Bingirawa a ƙasar Buza. Eh, dan jihar tawa wanda yake zaune a kasan kamaru kuma in komo na zandar ina gaida sanusi madattai da magaram da isuf suleiman madattai da magaram kuma ina gaida iliya shugaba iliya mai kanti da shayi girkin daura kuma ina gaida gwani lawan gamadan kuma ina gaida eh, a ɗahir mai kwamfuta mayama duk ina fatan kowa yana cikin ƙoshin lahiya daga naku uda mamadu a jatkori a karamar hukumar girgi assalamu alaikum radio tehran radio mai albarka ni ne almajirin na mamman lawali mai dawa a jamhuriyar niger a birnin agadas na fatan za ku bani dama in yi gishe-gishe ga amina arziki na farko ina gida shak saladin a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina gida shak malam sani a jamhuriyar nijar a birnin agadas karce sabon gari ina gida shak iliya a jamhuriyar Nijar a jamhuriyar Nijar a birnin Agada suka ce Ndudu. Ina gaida Shak Malam Hussaini a jamhuriyar Nijar a birnin Alit. Ina gaida Shak Malam Lawali a jamhuriyar Nijar a birnin Alit. Ina gaida abdalla malohiya a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina geda pascal a karce sabon gari a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina geda lamindo karce sabon gari a jamhuriyar nijar a birnin agadas ina geda sani haro banda a babban birni na yamai ina geda malam stars a babban birni na yamai ina geda duka wanda suke sauran na radio mai albarka ina musu durin alheri ina musu fata alheri Salamu alaikum radio musulunci radio Iran. Yau ina so in tofa albarkacin baki na da muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu musa radio musulunci radio Iran. Muna cikin ƙarshen mako ina so in isar da sakonnin gaisuwa da 'yan uwa da amanan arziki. Ina gaida Hassan Barka jagoran wannan shiri da duka ma'aikatan gidan radio Iran Allah ƙara musu daraja Allah ƙara musu ƙarfin gwiwa. Ina gaida Yusuf Madattai ina gaida sunushi madattai ina gaida sa'al hakofi na jihar agadas ina gaida umaru sani shi ma dan radio ne a nan jihar agadas ina gaida ustaz abbas malami ne a nan jihar agadas da ustaz umar allalo ina gaida ustaz aliyu ina gaida sheikh malamin mu muhammad barmu to a tashi lahiya mai muku magana alkasun baba liman ahad daga jihar agadas assalamu alaikum gidan jamhuriyar musulunci ina muku barka da warhaka mai magana almustapha kadangare dan asalin jihar tawa dumar madawa kwamitin bangi zan yi amfani da wannan dama domin in isar da sakon gaisuwa ga yan uwa da amanna arziki zan fara da gaida misili mayor da ke cikin kwamitin bangi ina gaida misili komsayar wato babban polisa wanda ke cikin garin bangi ina gaida al'ummar cikin garin katagirin kantu baki daya ina gaida al'ummar garin gidan haru ina gaida al'umma garin bacaka tudun sunna ina gaida al'umma garin daɗe ina gaida al'umma garin waiwaya ina gaida al'umma garin jawalgi assalamu alaikum a tashi lahiya Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Suraja Haruna wanda aka sani da Letoro Adama garin jamhuriyar Nijar yana eh, shigo cikin gida na karshen mako domin in yi sakon gaishe gaishe kamar haka da farko dai akwai isu madatai sunushi garin madatai dukkan sanan da magaram jamhuriyar Nijar akwai da zaman takasi moto shugaba Rami Aski dukkan sanan da magaram jamhuriyar Nijar akwai abokina Alhaji Lawal Tati akwai Abdulrahman wanda aka sani Abdoki Biya da magaram akwai Hussein sitar kasuwar kwalliya akwai Abdulaziz Prezi Ungo Share akwai Agwa Bakin ofis hospital soja bakin hospital dukansu ana da da kudin nijar na koma da najeriya akwai Kaduna riga ga mutanen warshi akwai tahir m tahir jambulo kano najeriya akwai iliya mai kanti garkin daura ilyas yakubu akwai alkasum wanda yake agaras abokina kuma ba zan manta akwai babaye babaye tsoho wanda yake a nan da magaram unguwar rumbun laka kuma ba zan manta da asiyan garin kaɗo ba mutar a wazi dukansu anan da magaram jamhuriyar nijar daga ƙarshe da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin sunana siraji haruna wanda aka san da laitura da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum mu da jamhuriyar musulunci ta Iran Jihar Hausa mai magana miji Muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai adai da suhu a nan zandar likitar Duji. Eh ina so in yi amfani da wannan dama ta karshen mako an gaida ayan uwa da abokan arziki ga masu Muhammadu Zaki Lau. Eh, Malam Hassan Barka ina maka fatan alheri akwai Bukari Roga Roga wanda yake Agadas akwai Banzema wanda yake Agadas akwai Nagwa mai faci shugaban kadangaru bakin likitar Duji akwai Sunusi Madatai Isu Madatai akwai shugaba Raba mai aski akwai Abdulrahman wanda aka san da suna na kibiya akwai isa musa wanda yake mai kwale toro mai esansi bakin likita duji akwai tsoho muhammadu zaki lab wanda yake agadas ina gaida eh, shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura na gode radio iran to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. to in koma gefe in haɗa ku da shekaru alƙadar mubarak domin gabatar da shirin na shiriyar alƙur'ani. سرير القرآن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani Idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri, muna nan har yanzu a cikin suratu Zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu Zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. ya ibadin Ka ce, Ya ku bayi waɗanda suka ba da gaskiya ku ji tsoron Ubangijinku. Lillahi suka kyautata a wannan duniyar suna da kyakkyawan sakamako ƙasar Allah kuma mawadaciya ce. ake cikawa ladansu ba da lissafi ba to daga nan sai ubangiji wani ta'ala yake nuna mana kuma cewa ya kai manzanmu muhammadu sallallahu alaika wa alika wa sallam allah yake cewa kullil mu'minin ka gaya wa muminai waɗannan waɗanda kafirai suke ƙoƙarin raunana su ka gaya wannan muminai ɗin da kafirai suke ƙoƙarin raunana su a cikin al'amura na rayuwa ka gaya musu cewa Allah yana cewa da su kuɗin nan waɗanda kuka imani ittaqu rabbakum ku kasance cikin taƙawa na ubangijinku lallai ubangiji ya rubuta muku kyawawan ayyuka wannan aƙida da kuke ɗauke da ita ta botan ubangijinku da ayyukan da kuka kasance kuna yi a duniya to ku tabbatar wa kanku cewa ubangiji ya saka muku zai kuma saka muku da abubuwa masu girma na ladaddaki ladaddakin nan kuma zai ba ku tun duniya sannan a ranar kiyama ma ranar lahira zai ba ku ninkin ba ninki na wannan lada sannan ka gaya musu ya kai muhammadu cewa allah yana cewa da su lallai ƙasar allah mayalwaciya ce ƙasar allah tana da yalwa duk wanda ya kasance yana cikin wahala a wani ɓangare na ƙasar ubangiji a wani nahiya na ƙasar allah a wani nahiya na yankin da yake rayuwa to lallai in ya zama cikin wahala akan al'amura na takawansa da kyautata wanda yake yi a cikin wannan nahiya da yake rayuwa to ya fita daga wannan gurin da yake cikin kunci din ya koma wata guri ko kuma wata ƙasa daban ka gaya musu cewa tun da ƙasa ta wace ƙasa ta Allah ce to ba lallai ne gurin da suke rayuwa suna cikin tsanani ana wulaƙanta su ana tursasa su ba lalle ne su zauna a gurin ba za su iya barin wannan gurin za su iya tafiya wannan guri wani guri daban wannan wani abu ne na ishara Allah ta'ala yake gaya manzansa sallallahu alaihi wa sallam dangane da bayi waɗanda suke bautan Allah ana wulakanta su ana tursasa su ana azabtar da su cewa za su iya yin hijira kenan wani abu ne wanda yake nuna mana cewa ubangiji subhanahu ta'ala duniyar nan baki ɗaya ta ce in nan an takura ka to ka bar wannan guri ka tafi wani gurin da za ka iya bautan Allah subhanahu ta'ala ba tare da matsala ba saboda haka waɗannan abubuwa ne da ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna wa mutum kada mutum ya takura a guri guda har ya samu wani abu da shaidan zai ba shi dama ko kuma shaidan ya samu dama ya shigo ya kawo masa wasu abubuwa na shubuhohi duk wannan wahala da yake sha a gurin shaidan zai iya zuwa ya zayyana masa ya ce to gurin ka yi da abin da ake yi a nan ka bar ubangijin da kake cewa ka yi imani da shi ka bu inda kowa yake bi kai ma sai ka zauna lafiya to maimakon haka Allah yake nuna cewa mutum zai iya barin gurin ya yi hijira ya bar wannan guri ya koma ya bauta wa Allah subhanahu ta'ala amma kar mutum ya zauna a gurin yana ɗaukan wasu kishiyoyi na sauwa Allah ta'ala yana yin shirka da Allah yana yin wasu al'amura domin shaidan a kowane lokaci abin da yake so kenan zai iya zuwa ya sa maka wasu abubuwa na tunanin ka ɗauki wani Allah ka koma zuwa gare shi la karka ka yadda da irin wannan waswasi na shaidan sannan Allah ta'ala yake cewa ya kai Muhammadu ka gaya musu cewa wasbiru ku yi haƙuri ku jure a duk irin halin da kuka kasance a ciki cikin bautanku ga Allah cikin komawanku ga Allah cikin biyayya ga Allah to ku kasance masu haƙuri duk abubuwan da suke kasance sun fuskanto ku na matsala matsala ta rai ce ko kuma ta al'amura na zamantakewa da al'umma ne ko matsala ce da ta shafi tattalin arziki dukkan wasu abubuwa da za su iya fuskanto ku in ma hijira don kuka yi kuka bar guraren naku kuka kama hanya kun yi hijira fi sabilillahi a tabarkin Allah to ubangiji subhanahu ta'ala lalle zai cika wa dukkan masu juriya masu haƙuri zai cika musu ladansu ba kuma zai kasance ya toye musu wannan lada ba zai ba su duk abin da suke so na lada ba tare da ya kirga ba ba tare da ya ƙididdiga abin da zai ba su ɗin ba saboda ayyukan da suka yi kuma ubangiji subhanahu ta'ala a kowane lokaci ya rubuta dukkan waɗannan ayyuka nasu na kirki ya kasance ya tanade su wanda kuma ubangiji subhanahu ta'ala dangane da waɗannan ayyuka da suka aikata yana nan zai cika musu wannan lada nasu komai tsawon lokaci to wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala ya tseko dangane da shi ya kuma nuna dangane da muminai waɗanda suka dage wajen bin Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan ainihin aya ta goma daga cikin wannan sura suratul zumar Shirin mu na ƙarshe shine shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da shugaban majalisar shugabanci a Sudan karkashin gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar kuma hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan General Abdul Fattah fatah alburhan ya fitar ne cewa suna shirye su miƙa mulki ga farar hula matukar aka samu haɗin kan ƙasa da kuma matakan matsin lamba da ƙungiyoyin fararen hula suke ci gaba da ɗauka na ganin sojojin ƙasar sun janye daga fagen siyasar ƙasar da ni su wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. majalisar shugabanci karkashin gwamnatin rikon ƙwaryar kasar sudan karkashin gwamnatin riƙon ƙwaryar kasar sudan general abdul fatah al burhan ya sanar da cewa bangaren sojin sudan ba zai rike ragamar shugabancin kasar domin shafe tsawon lokaci ba tabbas a shirye yake ya miƙa mulki ga bangaren fararen hula idan har an samu haɗin kan ƙasa tare da gudanar da zaɓe mai inganci a ƙasar bayan ƙarshen wa'adin gwamnati riƙon ƙwarya a ganawarsa da muƙaddashiyar jakadar ƙasar amurka a sudan losi tamli a ofishin jakadancin amurka da ke birnin hartum fadar mulkin ƙasar general alburhan ya jaddada aniyar bangaren sojin ƙasar a gwamnati riƙon ƙwaryar sudan na gudanar da zaman tattaunawa da dukkanin bangarorin siyasar kasar domin cimma matsaya kan hanyar fitar da kasar daga halin rikici da ta shiga kamar yadda kafar watsa labaran kasar sudan ta habarto har ila yau kafar watsa labaran kasar sudan ta habarta cewa general abdul fatah al-burhan ya jaddada alkawarin da bangaren sojin kasar ya dauka tare da mutunta yarjeniyoyin da aka cimma da shi mai dauke da sanya hannun kasar amurka tun daga batun gudanar da gwamnati rikon kwarya ta haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula da gudanar da aiki tare da nufin yin hidima ga kasar a nata bangaren makaddashiyar jakadan ƙasar amurka a sudan losi tamli ta jaddada aniyar ƙasar amurka ta tallafa wa kasar sudan a duk harkokin da ya shafi siyasar ƙasar. gami da kudade da take bukata wajen tafiyar da harkokin ci gaban ƙasar, domin taimakawa tawagar majalisar ɗinkin duniya ta unitimes da ke sanya ido kan harkokin da za su kai ga taimakawa sudan fagen tattaunawa da za ta kai ga cimma matsayar fahimtar juna tsakanin bangarorin al'ummar kasar ta sudan kamfanin dillancin labaran sudan sana ya habarta cewa a yayin ganawar bangarorin amurka da sudan sun amince da shirin yin aiki tare don samar da yanayin da zai karfafa gwiwa da zai wanzar da aminci tsakanin bangarorin sudan don samun nasarar gudanar da zaman tattaunawa da zai kai ga kasar ga tudun na tsira har ila yau majiyar siyasar sudan ta ba da labarin cewa shugaban majalisar shugabancin sudan ƙarƙashin gwamnatin rikon kwariyar ƙasar general abdul fatah al burhan a yayin ganawar sa da tawagar 'yan siyasar sudan a watannin baya ya jaddada aniyar su ta ganin an gudanar da ingantaccen zaɓe bayan ƙarshen wa'adin gwamnati rikon kwariyar ƙasar general burhan ya kuma jaddada cewa dole ne bangarorin siyasar kasar su ɗauki matakin shirin tunkarar gudanar da zaɓuka a a sudan cikin 'yanci da nufin komawa kan tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar kuma a yayin ganawarsa da tawagar 'yan siyasar sudan a karan farko tun bayan bullar dambaruwar siyasar kasar sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi a watan oktoban shekarar da ta gabata jam'iyyar umma ta national umma fati ta gabatar da takardar shawarwarinta ga shugaban majalisar shugabancin sudan general abdul fatah al burhan da ke dauke da yadda take ganin za a bi wajen gudanar da kasar karkashin tsarin gwamnati rikon kwarya cikin nasara tare da samun haɗin kan al'ummar ƙasar a jawabin jam'iyyar ta umma a bayan gudanar da zaman tattaunawa da general burhan ta bayyana cewa zaman ya mai da hankali ne kan muhimman batutuwa da suka shafi kasan da hanyar da za a bi wajen ganin an koma ga tsarin dimokuraɗiyya ƙarƙashin jagorancin fararen hula cikin aminci a sudan kamar yadda jam'iyyar ta national umma ta jaddada kokarin da dukkanin bangarorin al'umman sudan za su yi na ganin sun haɗa kai domin tsayawa a kan tubali guda da zai kai ga samun nasarar kammala wa'adin gwamnati rikon ƙwaryar ƙasar ta haɗin gambiza tsakanin fararen hula da sojoji kamfanin dillancin labaran anatoli na kasar turkiya ya ba da labarin cewa tattaunawa tsakanin jam'iyyar national umma da shugaban majalisar shugabancin gwamnati rikon kwaryar sudan general abdul fatah al-burhan ya mai da hankali ne kan gabatar da shawarwarin neman warware rikicin kasar sudan kamar yadda shugaban ofishin siyasar jam'iyyar ta umma muhammad mahadi hassan ya bayyana wa manema labarai cewa general burhan ya sanar da kafa wani kwamiti domin tattauna shawarwarin da jam'iyyar umma ta gabatar kan hangarta ta warware matsalar kasar domin ɗaukan matakan da suka dace a wata ganawa ta daban da ta gudana tsakanin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan ƙarƙashin gwamnati rikon kwarya kuma hafsan hafsoshin sojin ƙasar general abdul fatah al burhan da berian shaukan shugaban ofishin jakadancin amurka a birnin hartum a watannin baya general abdul fatah al burhan ya jaddada wajabcin ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa tsakanin dukkanin bangarorin sudan da nufin neman mafita daga dambaruwar siyasar da ƙasar ta shiga tare da samun haɗin kai dangane da yadda za a ci gaba da gudanar da gwamnati riƙon ƙwarya a sudan janar burhan ya jaddada cewar kofar tattaunawa a buɗe take da dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar da matasa masu kumajin kawo canji a ƙasar sudan da nufin kammala lokacin gwamnati riƙon ƙwarya a sudan domin shiga matakin shirya zaɓuka masu inganci da za su kai ga kafa gwamnatin fararen hula zalla ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya da al'ummar sudan za ta zaɓo waɗanda za su gudanar da mulkin ƙasa a wata sabuwa kuma gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan da tun farko ta kasance cikin tawagar bangarorin kungiyoyi da jam'iyyun siyasar sudan da suka cimma yarjejeniyar kafa gwamnatin rikon kwarya a kasar bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 tun bayan da rundunar sojin kasar ta ɗauki matakin gudanar da juyin mulki a ranar 25 ga watan oktoba saba tare da bullo da wasu sabbin tsare-tsare gami da canza fasalin tafiyar gwamnati rikon kwaliyar ƙasar amma matsin lamba ya hana ta gudanar da burinta don haka rundunar ta sudan ta amince da dawowar gwamnatin Firaminista abdullah hamdok da ta kifar akan wasu sabbin sharuɗa da mafi yawan 'yan siyasan sudan musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta ƙasar suka ƙi amincewa da su sakamakon haka tun bayan sake dawo da abdullah hamdok kan karagar prime minister da dama daga cikin 'yan siyasan sudan musamman gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar suka ƙi goyon bayan gwamnatin abdullah hamdok lamarin da ya tilasta masa yin murabus tun kafin kafa majalisar ministoci a kasar gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta fitar da bayani bayan murabus ɗin prime minister abdullah abdullah hamdok da a ciki take bayyana cewa murabus ɗin abdullah hamdok daga kan mukamin firaminista wata alama ce ta kawo ƙarshen masu juyin mulki a ƙasar kuma murabus ɗin ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abdullah hamduk da general burhan a ranar 21 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata yarjejeniyar da tun farko gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ba ta amince da ita ba hakanan bayanin gamayyar rundunar 'yanci ta forces of freedom and change ta kasar sudan yana dauke da cewa babu wani wani tasiri da murabus ɗin abdullah hamduk daga kan mukamin firaminista zai yi a harkokin siyasar kasar. don haka ta jaddada aniyarta ta ci gaba da gudanar da zanga-zanga a duk faɗin kasar sudan har sai ta kai ga fatattakan waɗanda ta kira masu juyin mulkin soji a kasar ta hanyar maye gurbin su da gwamnatin fararen hula kamar yadda a ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna ƙiyayya ga kuma bakin sojoji a harkokin siyasar sudan a makon da ya gabata jama'a suka fito zanga-zanga a birnin hartum da sauran garuruwan kasar suna rira taken kawo ƙarshen mulkin soji a kasar tare da jaddada kafa gwamnatin fararen hula zalla hakanan masu zanga-zangar sun dinga jaddada batun sakin dukkanin 'yan siyasa da ake tsare da su gami da jaddada batun hukunta jami'an tsaron kasar da suke da hannu wajen farma masu zanga-zangar lumana a sudan sakamakon yadda jami'an tsaron sudan suke ɗaukan matakan wuce gona da iri kan fararen hula masu neman wanzar da tsarin shugabancin fararen hula zalla a sudan musamman aiwatar da kisan gilla gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan ta yi kira ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan kafa kwamitin bincike na musamman don bankaɗo ire-iren cin zarafi da take haƙƙin ɗan adam da sojoji suka tabka a sudan tun bayan juyin mulki da suka gudanar a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata har ila yau gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan ta kara da cewa jami'an tsaron sudan karkashin rundunar sojin kasar suna ci gaba da aiwatar da bakar zalunci da nuna karfi kan al'ummar sudan domin tursasa musu amincewa da munanan manufofinsu a fagen siyasar kasar lamarin da ke ci gaba da janyo jikatan mutane da mutuwar wasu masu yawa majiyar 'yan gwagwarmayar sudan masu neman ganin an dawo kan tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar sun bayyana cewa rundunar sojin sudan tana ci gaba da murkushe masu zanga-zangar lumana a ƙasar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 ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. thank you